Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Niger. Fondation Hirondel Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da miti talatin ga kanun labarin. Baɗar kalar Iranium Gate ta sake bullo kai a ƙasar Niger, rukunin ƙungiyoyi na ganin haske ga lamura da yin nazarin kasayin kuɗi Rotab sun kai ƙara a kotun shari'a na Paris a ƙasar Faransa. Za mu isa birnin zandar domin sanin inda aka kwana ga batun rarraba katotin zaɓe, ana sauran 'yan kwanaki a rufe karɓar tasu shugaban Seni na jihar zai bada bayani a kai. A cikin rahoton musamman na wagga ranar Juma'a za mu ɗuma kan batun raba kuɗi ga wa'anda bala'in ambaliyar ruwa ya aukawa a shiya ta uku da ta hudu a birnin Yame. masauraro barkamu da yau Juma'a hudu ga watan Disamba 2020 gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. Jami'an gandun daji uku suka mace, sojoji uku suka raunata kuma wasu biyu suka ɓata. sakamakon wani hari kenan da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba ko su wane ne bisa mutuna gwammai suka kai a bahin sahiyar yau wajen karfe hudu a cibiyar mazamnin jami'an gandun daji da ke girke cikin barbanin tapowa a shimfiɗar yankin park national na dubulve wata majiya da ke wurin ta shaidawa studio da cewar maran sun toye motoci biyu na jami'an tsaron kanan suka na cibiyar a fadar wakilinmu na studio kalangu da ke karkarar jiragen yaƙi na sojoji tun da sayan nan suke nan suna ta shawagi a wurin kuma an tura sojoji da dama a cikin yankin da ke kimanin kilomita 100 daga birnin yame babban birnin ƙasar. A ƙasar Nijar kotun tsarin mulki a zaman taronta na jiya Alhamis uku ga watan Disamba ta bayyana hukuncin da ta tsayar bisa ga jerin sunayen 'yan takarar jam'iyyun siyasa da za su tunkari yakin zaɓe na 'yan majalisa a shekara 2020 cikin jerin sunayen 505 na 'yan takara da aka gabatar 146 aka yi watsi da su 359 aka amince ma. Ranar tsaida karɓar katotin zaɓe ranar Litinin mai zuwa ne aka ƙayyade shi, a zandar ana sauran 'yan kwanakin wa'adin ya cika, ƙiyasin karɓar katotin zaɓe dai a wurin da ake rarraba su yana da bangamsuwa. yana kimanin kaso 90 cikin 100 a cewar shugaban jiha na kungiyar kula da zaɓuɓɓuka ta ƙasa mai zaman kanta seni Shaibu musa ya yi bayani inda ya ce mutane sun hito sun ɗauki katin su sun riƙe, inda ba a ɗauke ba wanda ya saura bai wuce ba kartoci ka wajen ɗari biyu ɗari biyu cikin wani dubu bakwai dubu goma mutane sun yi ƙoƙari sosai kuma muna jinjina masu kuma muna ƙara masu ƙarfin gwiwa saboda su yi ci gaba da irin wannan kuzari da suka gwada idan aka kai leset akwai sauran kati sai a tattara su a lissafa a gani na wani biro da wato ne na ina ne na ina ne sai a aje su a liƙe su yadda ba mai iya buɗa su in ka buɗa ma an san ka buɗa ko wani abu ne za ka yi an san gaban kowa za a shi sai a yi rapor a da su wajen president ɗin sai har da za a zaɓi sai a hiddo su wanda Allah bai ba dama ba ya zo ya ɗauki katin shi an ba shi wata dama tunda aka buɗe biro da yana da dama ya je ya ɗauki katin shi kuma ya zo ya zo ya zaɓe. Rukunin kunjoyi ga batun kawo haske da yin nazarin kasayin kuɗi Rotab Niger da goyon bayan ƙungiyoyin Tournon La Page da Publier ce que vous avez payé jiya a nan yame suka wallafa cewar sun yi gamayyar kai kara game da batun badarkalar uranium gate a kotun shari'a na paris kasar faransa abokin aikinmu tanan fudai ahmed ya tuntubi ali idrisa nani jagoran rotab ta wayar talfo don samun karin bayani Iranium Gate ita in transaction financier entre Badakalar karfen Iranium wata harkar kudade ce tsakanin kamfanin Areba tare da haɗin bakin hukumomin niger Lamarin ya faru ne a shekarar 2011 amma ba a gano shi ba sai a shekarar 2017. A wannan lokaci mun kai kara a gaban alkalin shari'a mafi girma amma sai ya buƙaci mu biya miliyan 20 domin a buɗe bincike. A yau wannan zanci ya sake bullowa. Ina tsammanin kotu mai kula da harkar kudade ta Faransa ta mika batun ga wani alkalin shari'a. mu kuma mun yi amfani da wannan dama muka bukaci lauyar mu ta faransa ta wakilce mu domin mashara'antar faransa ta fiddo gaskiya ta kuma bayyana mana gaskiyar lamarin da ya faru wa ya ci moriyar abin a nijar domin kar irin haka ta sake faruwa saboda an hana wa kasar nijar hakinta bari mu yi taki zuwa yankin abzin tun lokacin da aka saka usul ɗin soma ayyukan hanyar transarian da za ta fita daga Arlit zuwa ƙasar Algeria matsaloli da ke da alaƙa da rashin kwanciyar hankali da rashin kayan aiki su ne shika-shikan ababuwan da ke da baibaye ci gaban ayyukan da samun kammala su. Gashi kuma wa'adin kammalawar ya wuce inda kaso 68 cikin 100 kawai aka yi wa'adin kammalawar da aka ƙara a ƙarshen watan Desamba 2020 yake ƙarewa. Daraktan gundumar Arlit na gine-gine Muhammad Akili ɗauke da cikon bayani. a asma ka lo biyu ne akwai lo na farin daga arlit zuwa pk 125 lo na biyu da pk 125 jusqu'à la frontière algérienne aiki muna yi na yin da ban saba na 68% actuellement muna nan muna kokari akwai matsalar security bandi kwanakin baya ma sun zo sun yi ataken chantier sun kashe mutane sun dauke motoci sun bata wasu kayan aiki duk da haka nan mu dai insha Allah aikin gaban kammala shi dernier délai 31 décembre avec tout le da problem ba za mu iya yi da shi 31 December in ka diba matsaloli da akwai ba mu iya mu ce muku 31 December ana yi da aiki wannan mun ce mun yi karya bari mu leka yankin babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar a dakwaro ranar sakin gonaki an tsayar da ita ne ranar 30 ga watan Disamba 2020 sai dai wasu makiyayan karkarar ba su jiri wannan ranar ba da suka mamaye gonakai. alhali ko manoma ba su ida girbin abulkartun gonakinsu ba wakilinmu adamu umaru ya tuntubi shugaban gundumar da kwaro ta wayar talfo jafaru ibrahim ga bayan da mana wanda duk aka ma banna dai ya kira tun da bamu da eleman da yawa don ka yanzu abin da muka ce duk inda aka ga busashe cikin gonakai a kawo su gidan mai gari masu dabbobin sun hoke dabbobin su a cikin gonakai za su hana manoma su kawo su wannan babu wanda isa wanda duk yake da abin shi cikin gona shi ya ga masu dabbobi suna cikin gona ya zo ya gaya mu mu gama shi da soja a tai babu wani makiyayin da zai zo waye kamfe cikin gonan mutum ya hana shi ya je gona tai ba yiwuwa mana su sun kawo koken cewa har ma makiyayi ya zo ya aza gida a cikin gonakai anan kilo uku daga da rarocin garin da bai zo ya gayi ba ai inda ga an yi haka nan makiyayin ya yarda bai zo ya gayi ba mu ba mu da labarin komai duk wanda ya zo ya ce an aza mai gida cikin gona bai hidda kayan shi ba da mu muke gama shi a dauko makiyayan jiya an dauko shekarun jiya an dauko shekarun jiya wacce an dauko sai wanda ba mu da labari Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar, bari yanzu kuma mu leƙa yankin babban birnin kogin isar Nijar. Bayan kakar damana ma'aikatan kimiyya na gidan gona da na ilibaji na da sakamako na damana wato a bana dai a cikin yankin ayaru sakamakon ta fuskar makiyaya na ba da gamsuwa a cewar daraktan gidan ilibaji na gundumar. Ga cikon bayanin da Jibrila Sumaila daraktan ilibaji na gundumar ta ayaru a firarsa da wakilinmu Abdullahi Amadu. kafin zuwar damana an yi wa dabbobi 241 huji an kuma sami karin taimakon dusa ton 249 da gishirin lasa na dabbobi ton 3 har ila yau gwamnati ta taimaka da dabbobi 1,400 waɗanda aka rarraba wa mutane a damanar bana an samu cawa sosai cikin daji tabbukan da dabbobi ke shan ruwa sun cika tab wajen koshin lafiyar dabbobi kuma alhamdulillahi babu matsala a game da abin da ya shafi kasuwancin dabbobi idan ka sa akuyar ka kasuwa za ka samu buhun hatsi. A yankin Dandawa, ƙaramar hukumar karkara ta bana cikin gundumar gaya, makarantun firamare 18 gare ta don amfano ga fiye da mazamna 18,000 a cewar inspektan ilmantarwa yara da dama na girma cikin garin ba tare da sun samu ilmantarwar boko ba. inspektan ilimantarwar makarantar sakandare na bana abdullahi abubakar ya karawa wakilin mu fadal alu bayani Bana, Bana tana da al'umma da suka kai dubu goma sha takwas. Idan na lissafta da ƙa'ida gungun jama'a da ya kai mutum ɗari uku suna da 'yanci su samu makaranta ɗaya. Kenan idan aka karkasa ɗari uku uku a takaice Bana tana iya samun makarantu boko sittin. Sai dai makarantun boko da ke akwai a Bana bai wuce goma sha takwas ba. Wannan ke nuna cewa akwai da yawan yara da suka kai makaranta amma ba sa zuwa. Wannan kuma bai dace ba. Saboda saboda duka al'umma da ke son ci gaba sai sun kasance kashi 40 cikin 100 na al'ummar su waɗanda sun tafi makaranta ne mafita shine a rubuta yarar da suka kai makaranta kuma a bi su sau da kafa biya sau da kafa yana nufin duka al'umma kowa ya mai da hankali likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar tun da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar corona virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki bashi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Biyo bayan bannar da ambaliyar ruwa ta haddasa a lokacin kakar damana. kwamitin ƙasa da ƙasa na kuraru cecr ya fi sa'an rarraba kuɗi jika arba'in ga kowane magidanci da bala'in ya shafa a cikin shiya ta uku da ta hudu ta nan birnin Yame. Celestin Sikuba Bo, mai kula da tsarin tattalin dukiyar cecr ta Yame, ya ba da bayani a kai. Euh, mun kai wata ziyara ga masu ruwa da tsaki da dama halartar tarukan daidaita ayyuka domin tabbatar da cewa wuraren da muka zaɓa su ne waɗanda ba su samu kulawa ba daga wasu ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki cikin garin Yamai. Mun je shiya ta uku musamman ma a yankin Kongo da yi fama da wata malalar laka da baciyar kogin Isa. Mun je shiya ta hudu cikin unguwar Saga kuma nan mun ɗauki kawai iyalan da suka yi fama da an ambaliyar ruwa da ke cikin makarantu. Waɗanne irin nau'in taimako ne kuke baiwa waɗanda ambaliyar ruwa suka rutsa da su? Bisa la'akari da sakamakon bincikenmu ba wai kawai mutane sun rasa gidajensu ba, hamma yawanci sun rasa halin zaman rayuwa. Dalilin kenan da muka ga bayan waɗannan bincike tare da tattaunawa da Croix da hukumomin wurin da abin ya shafa muna ganin ya fi kyau mu amsa musu ta hanyar basu kuɗi mararan ga iyalai. Abin da ke basu damar biyan bukatunsu na gaggawa daga kowane iyali kuma bukatun suna da yawa. sont divers. nawa ne kuke bayarwa ga baki daya. Jimillar kuɗin ita ce jika arba'in ga kowane iyali da ke fama. Sha'anya waɗannan ayyuka taimako sun tsaya ne a jihar Yamai ko kuma duka sun shafi faɗin ƙasa ne. A'a ma'ana ta da haɗin gwiwa Croix Rouge ana bibiya da kusa barnar da ambaliyar ruwa ta janyo. Kenan shirin ba wai kawai a garin Yamai ba ne amma har da yankin Agadas da kuma yankin Tilabiri. et celle de Tilabiri. ta hanyar waɗannan kuɗin da kuke bayarwa iyalai nawa ne suka samu. To adadi ne na iyalai 3,428 da sai ICR da Kura e Rouge za su taimakawa. Mun yi domin tabbatar da sauran aiki rataba hannu kan wata yarjejeniya tare da abokan hulɗa na masu aika kuɗi da ke kunshe da mai amfana da ya samu takarda ta sai ICR e ya je ajansi mafi kusa inda yake ya karɓi kuɗinsa ba tare da wasu sharuɗa ba jikarsa arba'in. Abun da ya sauka kenan masu sauraro a madadin dukan waɗanda suka dafa da kuma injiniyan mu na wajen seti isaka saini ni na kuɗan badan da arlita malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya.